بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha biyar ga watan safar na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin wanda ya dace da ba sha biyar bane wanda ya dace da goma ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi darasinmu na uku a cikin karatun da muke na fikihu a matsabar imam malik a cikin littafin al-muqaddimatul izziya za mu tashi fasali na biyu ko kuma dai a ce fasali na farko bayan wato mukaddimar babi na farko wannan fasalin zai yi bayanin abubuwa da suke masu tsarki da abubuwa da suke masu najasa wanda ake wato abubuwa da suke ake musu hukuncin tsarki da kuma abubuwa da ake musu hukuncin najasa fa'idar kawo wannan abu biyu ne na farko sanin abubuwa da suke masu tsarki da masu najasa sanin su zai san zai saka ka san hukuncin ruwa idan ya jirkita da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa tunda mun yi bayanin cewa ruwa idan ya jirkita in ma ya jirkita da abu mai tsarki wa in ma ya bismillahir rahmanir الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha biyar ga watan safar na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin wanda ya dace da ba sha biyar bane wanda ya dace da goma ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi darasinmu na uku a cikin karatun da muke na fikihu a matsabar imam malik a cikin littafin al-muqaddimatul izziya za mu tashi fasali na biyu ko kuma dai a ce fasali na farko bayan wato mukaddimar babi na farko wannan fasalin zai yi bayanin abubuwa da suke masu tsarki da abubuwa da suke masu najasa wanda ake wato abubuwa da suke ake musu hukuncin tsarki da kuma abubuwa da ake musu hukuncin najasa fa'idar kawo wannan abu biyu ne na farko sanin abubuwa da suke masu tsarki in dai rayayye ne sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba shi ne ma'anar kullu din nan al yana daga cikin lafazin umum in aka ce kullu komai da komai saboda haka ya haɗa da musulmi da wanda yake ba musulmi ba dukkaninsu masu tsarki ne to amma yaya zami da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal alladhina amanu innamal mushrikuna najasun ya ku ya ku mu'minai mushrikai sune ne fa najasa ne ba komai bane illa najasa ne to ba a ɗaukan dalili ɗaya kamar sauran dalili. da malamai suka duba suka ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci ya yi nasi da cewa mushrikai na jisa ne kuma suka yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'amuli da mushrikai inda wanda ba musulmi ba sai suka fahimci cewar abin da ake nufi da innamal na najasun ai shigar su cikin masallaci mai alfarma shine abinda za a shine ma'anar najasa su amma ba najasa ce ta ainiya ba najasa ce ta itikadi ta kudurin su ta addinin ta aqidar saboda haka kada su shigo masallaci mai alfarma domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da tumama ya zo yana daga cikin manya-manyan larabawa yayin da ya zo aka kamo shi ribataccen yaƙi an ɗaure shi ne a cikin masallaci aka ɗaure shi da al'amudi daga cikin al'amudan masallaci haka zalika faƙif daga cikin mutanen wato faƙif mutanen da suke zaune a fa'if su ma da rundunar su ta zo da jama'ar su ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci aka sauke su kaga mushrikai ne amma aka suka sauka a masallaci sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halatta mana auren auren wanda ba musulmi ba idan dai suna da littafi ko yahudu ko nasara to idan aka yi hukunci da cewa najasar su ne kenan idan mutum ya taba matarsa kirista ko ya taba ta idan ba yahudiya ce sai ya je ya wanke jikinsa kenan inda najasa ce to saboda babu wannan umarnin a bil ijma ba wanda ya ce idan ya taba matarsa sai ya je ya yi wannan saboda haka ya nuna kan cewa kenan tunda dai rayayyu ne su ba na ba ne. don haka ba za a fahimci wannan ayar a wannan ma'ana ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mu'mina la yanjus kamar yadda zo a hadisin abi huraira mumini baya ne zamantowa jasa to wannan ba dauki mafhumi daga wannan ba ma'ana ba wai yana nufin cewa wanda ba mumini ba shi yana zama na jasa tunda cewa yi mumini baya zama na jasa to ma'ana wanda ba mumini ba kenan yana zama na jasa ce a'a saboda waɗancan sauran dalilai ne da haka sai aka gane cewa illar tsarkin mutum dan adam saboda abinda Allah ya faɗa ne wanda ya sifanta dan adam da shi ce laqad karramna bani adam mun darashta ɗan adam inda za a yi hukunci da cewa shi na jasa ne wannan zai kore ni a karamcin da Allah ya masa in aka ce shi a gundarin jikinsa na jasa ne bayan gashi Allah ya ce ya karrama shi duk da yake bashi da imani din in ma ba mumini bane yana cikin bani adam saboda ya samu wannan karamar ta Allah to saboda wannan ya zamanto cewa illar sarkin nasu da rashin najasarsa kasancewar sarayayye kuma bani adam aw ghayrahu ko wanda yake ba bani adam ba wato kowace kowane irin halitta ne in yana da rai saboda rai wato kamar kai ka ce rai yana kore sifan najasa to a cikin wannan akwai sabani eh, wannan na farko kusan ijma'in malamai ne amma na biyun akwai sabani hmm. a wajen imam malik ka nan sun ce a matabar imam malik kowane abu mai rai yana da mai tsarki ne wato ma'ana hatta kare hatta alhanzir shi ma dukkaninsa masu sarki ne amma kare dalilin malikiya shine suka ce a wannan imam malik ya faɗi wannan da kansa rahmatullahi alaihi ce Allah ya halatta mana mu ci abinda kare ya je ya kama yayin da za a yi farauta da shi ko ba haka ba fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kamo muku to amma an sharɗan cewa idan suka kamo inda bakin kare yake a jikin zoman da ya je ya kamo maka ya maka farautarsa kafin ka ci zoman nan sai ka wanke nan wajen sannan za ka ci ko ka kawai in ka yanka shi ka feɗe shi ka iya gasa abin ka ba tare da ka wanke wajen ba an sharɗanta wanke wajen sun yi hujjar cewa bin ijiwa ba a sharɗanta wanke ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a yanke ba Allah kuma mu itlaqi ya ce fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kamo mu to tunda kuwa abin da suka kama da bakin su bai zamanto an yi hukunci da najasarsa ba don haka bakinsu ma ba najasa ba ne saboda haka sauran jikinsu ga baki daya karnuka ba najasa ba ne haka dalika alkhinzir suka ce shi ma saboda yana da rai ba najasa ba ne lahma khinzirin fa innahu rijisun da aka ce musu to ga ayar da Allah ya ce daga cikin abubuwan da ya haramta akwai naman alkhinzir domin shi rijis ne rijis ma'anarsa dauda saboda haka wannan yana daga cikin lafazin da suke nuni an mumini bane yana cikin bani adam saboda haka ya samu wannan karamar ta Allah to saboda wannan ya zama to cewa illar sarkin nasu da rashin najasarsa kasancewar sarayayye kuma bani adam aw gairahu ko ma wanda yake ba bani adam ba wato kowace kowane irin halitta ne in yana da rai saboda rai wato kamar kai ka ce rai yana kore sifan najasa to a cikin wannan akwai sabani Eh, wannan na farko kusan ijma'in malamai ne amma na biyun akwai saɓani hmm. a wajen imam malik kaga nan sun ce a matabar imam malik kowane abu mai rai yana da mai tsarki ne wato ma'ana hatta kare hatta alhanzir shi ma dukkaninsa masu tsarki ne amma kare dalilin malikiya shine suka ce a wannan imam malik ya faɗi wannan da kansa rahmatullahi alaihi ya ce Allah ya halatta mana mu ci abinda kare ya je ya kama yayin da za a yi farauta da shi ko ba haka ba fakulu ma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kamo muku to amma an sharɗan cewa idan suka kamo inda bakin kare yake a jikin zoman da ya je ya kamo maka ya maka farautarsa kafin ka ci zoman nan sai ka wanke nau'a in aka yi magana ba a ɗaukanta da ma'anar luga ba za a ce yana nufin ai na zafa ba tanzi ba tsaftacewa a abin yake tsahara yana nufin tsahara ta shari'a to tun da ku tsahara ta shari'a ce ya nuna kan cewa kishe ta shine najasa to raka wannan shine hujjan jumhurin malamai da suka ce a hujjan shafi'iyya da hanabila da suka ce kare najisul aini kare najisul aini ne a gaskiya wannan hadith din shi yasa imam malik da aka fuskantar da shi da ya ga wannan hadithin yake cewa ma adri ma wajhuhu ban fahimci abinda wannan hadisin yake nunawa ba domin ya tsaya ya duba ya ga cewa karen da aka ba da izini a rike shi karen da aka ba da izini a rike shi kamar karen farauta ko karen gadi ko karen noma ba a ce masa ba a ce ma mutum kan cewar koyaushe ya taba shi sai ya jiya wanke jikinsa ba kuma an san tun da dan gida ne zai zo an san da kare yake zo garin shinshinawa ya taba ka da harshensa ya bi ka a guminsa ya taba ka in aka yi hukunci da cewa najasa ne bayan an ba da izini ya zauna a cikin gida ya zama cikin attawafin kamar mage mai kai komo in aka yi haka akwai takura kuma an halatta ya zama kan cewar an je an halatta masa ya je maka farauta ya kamo kaci. da haka wannan yasa imam malik ya ce na adri ma wace ban gane fuskar wannan hadisin ba to kuma shi yasa malamai ma suke sabani a wajen fahimtar wannan hadisin na abu huraira waɗansu suka ce illan da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke saboda kare na jasa ne a bisa zahirin wannan waɗansu kuma suka ce a'a illan ibada ce da bamu gane ma'anar ta mu san me yasa ba tunda mun san cewar idan najasa ce najasa wanke ta ake kawai har sai ainihin najasar ya kawo amma a shaɗanta adadi har guda bakwai Mai hikimar yin wannan to da aka ce ba musamman wannan hikimar ba wannan ibada ce kawai da Allah madaukakin sarki ya wajabta mana ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ni saboda haka ba za mu dauki hukuncin matsayin kare daga wannan hadisin ba wannan shine maslakin Imam Malik wadansu kuma suka ce a'a dalilin da yasa aka ce ai wannan wanki saboda akwai illa ta lafiya saboda kada ya zamanto cewa karan irin karan nan ne wanda yake da da ciwon hauka rabies wanda idan aka tashi in ba ka yi wanki irin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sau bakwai kuma ma ka haɗa da turbaya to saboda abin da ake da shi na karancin kwanuka ta yi ya zama kan cewa ka zo ka yi amfani da wannan kwanan ko ƙwaryar ka sha kuma mutum ya kamu da wannan cuta kuma cuta ce wadda ba ta warkewa saboda haka suka ce wannan shi dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da ai wannan to duk waɗannan shine yake nuna maka kan cewar a shi yake nuna maka abin da ya sa imam malik ya ɗauki wannan matsayi ya ce shi bai gane bai fahimci wato taujihin yadda zai fuskantar da wannan hadithin ba a shahi imam malik ya tafi akan cewa kare ba na jasa ba ne kuma idan muka tsaya muka dubi yadda abin nan inda an ba mutum izinin ɗaukan kare saboda bukata wanda ke kama shine shine matabar a waɗansu daga cikin malaman mazhaban imam malik irin su sufnun da aka ce imam malik ya hana a ɗauki kare a gida domin a yi gadi An ban da dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine na wanda yake na kiwo da na farauta da na gadin gona su ne kaɗai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kalba sayid wa kalba mashiya wa kalba har su uku ne aka faɗa to sunun daga cikin almajiran A almajiran imam malik sai ya ce ai da imam malik ya zo ya ga abin da yanzu barayi suke yi da ba kare ba ma sai ya ce da musa ma ko zaki za a iya ɗauka a gida don ya kare dukiyar mutane da lafiyarsu domin in aka kai aka duba illar illar da ya sa aka ce a amfani da kare wajen kare amfanin gona ko kare dabbobi da suke kiwo duk me illar ba tsare dukiya ba to wannan ma'anar ta tsare dukiya tana nan a cikin gidaje ma musamman in ya zamanto kan cewa yanayin yadda zamanin ya zamanto cewar kare din yana daga cikin abin da za a yi amfani da shi domin tsara dukiya to don haka wayannan malamai suka ce kiya za a iya yin kiyasi akan wannan rusar ta cewa ya halatta ya amfani da kare domin tsare dukiyar noma ko dukiyar kiwo to hatta dukiyar gida ma da lafiyar magidanta za a iya amfani da kare domin tsare su to idan ku an yi amfani da karnuka domin yin haka to a san a kuma ɗauke a su a matsayin cewa najasa ne akwai takura musamman ganin kan cewa hadithin yana da fuskoki da dama da za a iya ɗaukansa a kai ba fuskar a najasa ba a bisa kamar yadda na ambata muku bayanin waɗansu malamai wannan ta daga cikin matsaloli na khilaf gaskiya wanda ya kuma khilaf ɗin sabani na malamai mai ƙarfi ne a cikin sabani na malamai mai ƙarfi ne a cikin matsalar wadda abin nan wani lokaci sai mutum wannan rinjayen wannan masu bata bayyana gare shi wani lokaci wannan ta bayyana gare shi amma waɗannan abubuwan da na ambata wanda imam malik ya fuskance su na ganin kan cewa halaccin in dai an tafi akan halaccin amfani da rike karnuka a gidaje zai karfafa hukunci da rashin najasar su amma dangane da alkhinzir a wannan yana daga cikin mufradat din mazhaban malikiya sauran mazahib guda uku gabaki da sun tafi kan cewa na najasa ne kuma wannan shine yafi karfi saboda abin nan zahirin alqur'ani fa innahu rijsun ay fa innahu alkhinzir rijsun wannan shine abin rinjayarwa a tare da kuma sauran asar waɗanda suka kafa hujja tare da shi wa kadhalika araquhu haka dalika guminsa wato gumin dukkan wani abu da yake da rai mutum gumin gumi shi abin da yake kwarara daga fatar mutum a ta wannan mai tsarki ne ba za ka yi hukunci da najasarsa ba ko da daga wajen kafiri ne ko da daga wajen mai haila ne ko da daga wajen mace mai haila ne ko daga wajen mutum mai janaba ne ko da daga wajen wanda yake ya sha giya ne in ya yi gumi guminsa za ka ɗauke shi akan cewa mai tsarki ne shi yasa ba a ce idan musulmi ya auri mace wadda take ba musulma ba kamar ba yahudiya ko ba nasariya cewa idan guminta ya taɓa guminsa ya taɓa jikinsa sai ya wanke ba a ce haka ba haka zalika mai haila mai haila Allah maɗaukakin sarki ya sifanta haila da cewa ƙazanta ce kul amma ba wanda in banda wata riwaya da aka samu daga wanda daga cikin malamai da yake cewa mai haila gumunta shi ma yana a najasa ne wanda yake kuma ba wanda yi wannan saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya da matansa yayin da suke cikin haila a cikin mayafi guda ba kuma ya zuwa ya ce zai wanke jikinsa hmm. haka zalika kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce yana tana shan ruwa a kwano sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan ƙwarya tunda ba su da kwano a wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan ƙwaryar ya sa bakinsa inda ta sa bakinta ya sha daga nan saboda haka ga bakinsa ya taba yawun bakinta saboda haka yawunta mai tsarki ne tunda tana haila ya dauki nama ta dauki nama wanda yake da kashi ta gwaguya sannan ya ta bashi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sa bakinsa inda bakinta yake inda inda ta na wajen bakin nata ba zai nuna wai kyankyani ba nan wajen zai sa bakinsa wanda ya nuna tsarkin hatta mace mai haila wa bitali mai janaba da mai shan giya da duk dai wanda yake mai lai tun da ma kafiri ma an ce babu dalili a kan cewa guminsa da jasa ne domin babu aula sauran mutane wa haka zalika banda ma mutum hatta dabbobi hmm, hatta dabba dukkan wata dabba inda tana da rai to gumunta ba najasa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta jaki ya sifanta naman jaki na gida da cewa innahu rijisun hmm? jasa ne yayin da yayin da lokacin yakin khaybar da aka yanka jakuna aka zo ana ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akfiquha ku ku wanci a zubar da da da abinan da tukwanan yace inna harijis domin shi naman dauda ne najasa ne amma kaga ba taɓa ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa yana hawa jaki yana hawa jaki wani lokaci ma jakin uri wanda yake babu wani babu mashin kuɗi a kansa amma ba a ruwaito kan cewa ya taɓa umarni kan cewa wanda ya hau jaki ingumunsa a ya taɓa kayansa kada ya sallah da wannan kayansa ya sifanta naman jaki na gida da cewa innahu rijisun hmm? najasa ne yayin da lokacin yakin haibar da aka yanka jakuna aka zo ana ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akfi ku wanci a zubar da da abin nan domin kowa a lokacin nan abin hawan nasa baya wuce jaki ko doki ko rago to idan da kuwa gumunsu najasa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda kowa yana bukatar sanin wannan tunda babu bayani akan wannan hukuncin sai aka dauke sai aka koma zuwa ga asali asali shi ne kan cewa wato ɗahiri mai tsarki ne ba najasa ba ne wani abuhu haka zalika yawunsa yawun mutum ko musulmi ne ko ba musulmi ba mai tsarki ne don haka don yawon mutum ya taba mutum ba za a ce wannan mara tsarki ba ne don haka mutum in yana da musulmi da ya auri mace wadda yake ba yahudiya ko ba nasariya don yawunta ya taba yawunsa wannan ba zai zamanto ya taba najasa da siya ya ya wanke ba to haka zalika sauran dabbobi ma dukkan wata dabba in dai tana da rai yawunta ba najasa bane wa mukhatuhu da kuma a majina majinata ita ma majina ita ma mai tsarki ce dalilin tsarkin majina ko annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya zo ya ga annahama ya zo ya ga majina a bangon kibla ta masallaci sai ya sa aka kawo masa wani tsinke aka sa turaren muski a ciki sannan aka sa za'afaran kai a jiki turare ne ya sa ya goge wajen sannan ya ce ma idan ɗayanku wato majina ta kama shi a cikin masallaci yana sallah to kada ya tofi ta gaban kibla hmm? kada ya tofa ta gaban kibla bal ya tofa ƙarƙashin ƙafarsa ko ta gefen hagunsa ko kuma ya kama hannun rigarsa haka da, sai haka wato sai yayi tofi a cikin rigarsa kaga an ce ya tofa wannan majina a cikin rigarsa ya ci gaba da sallah to da najisa ce ba za a ce masa haka ba tunda daga cikin sharaɗin sallah ya zama to an yi ta domin kowa a lokacin nan abin hawan nasa baya wuce jaki ko doki ko rabu to idan da kuwa gumunsu najasa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda kowa yana bukatar sanin wannan tunda babu bayani akan wannan hukuncin, sai aka dauke sai aka koma zuwa ga asali. asali shine kan cewa wato dahiri mai tsarki ne ba najasa bane wani abubu haka zalika yawunsa yawun mutum ko musulmi ne ko ba musulmi ba mai tsarki ne don haka don yawun mutum ya taba mutum ba za a ce wannan mara tsarki ba ne don haka mutum in yana da musulmi da ya auri mace wadda yake ba yahudiya ko ba nasariya don yawunta ya taba yawunsa wannan ba zai zamanto ya taba najasa da siyaji ya ya wanke ba to haka zalika sauran dabbobi ma dukkan wata dabba indai tana da rai yawunta ba najasa bane wa mukhatuhu da kuma a majina ta ita ma majina ita ma mai tsarki ce dalilin tsarkin majina ko annabi sallallahu alaihi wasallam ran ya zo ya ga annafama ya zo ya ga majina a bangon kibla ta masallaci sai ya sa aka kawo masa wani tsinke aka sa turaren muski a ciki sannan aka sa za'afaran kai a jiki turare ne ya sa ya goge wajen sannan ya ce ma idan ɗayanku wato majina ta kama shi a cikin masallaci yana sallah ce ɓatacce bara gurbi bizalin mu'jama da azal mai ɗugo da saboda kasan da in ana ɗugo in ana rubutu da ba a yi musu ɗugo ta yaya za ka gane a madir ne ba madar ba don in ka ce madar abinda yake nufi shine abin nan a wannan ya sunansa ne ya ake ce ma ba ba wannan wannan a ƙasa nan tubali tubali haka wanda ake yi da ƙasa shine almadar to watakila sai ka ɗauka haka ne to ta yaya za su bambance maka cewa ba shi ake nufi ba mazar ake nufi sai su ce maka bidzal in kuma suka ce biddal na za ka cewa biddal aka ce to sai suka ce al-mu'jama dan ka san me dugo ce in mara dugo dai sai su ce al-muhmala wanda aka ba ba a yi mata dugo ba to yake sai ya fassara mana menene al-madhir wanda yake wato kwai wanda yake lalatacce shine al-mutaghayyiru al-muntin wanda yake jirkitacce wanda ya baci mai wari eh, ba kawai at-taghayyur din ba domin wani lokaci kwai zai iya zamantowa wato ya haɗe da kwanduwan da abinatin sun haɗe wannan ba shi ne bacinsa ba bacinsa ne ya zamanto kan cewa ya gurɓata, yana wari to shi ne wannan in ya zamanto haka to shi suke hukunci da najasarsa domin ita asalin najasa daga istikazar ne daga abin abinda ake ganin ƙazantarsa da daudarsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith annabi sallallahu alaihi wasallam yana halatta musu abubuwa masu tsarki masu tsarki kuma yana haramta musu abubuwa waɗanda suke munana al-khaba'ith wato jam'u khabith abinda yake abinda yake mummuna mustaqdar al-mustaqdir wanda kake kake ganin kazantarsa kake kyamarsa to wannan yana ɗaya daga cikin illolin yana ɗaya daga cikin alamomin najasa to don haka kwai idan ya canza ya zama to mai wannan sifar a malamai suka yi hukunci da kasancewa na jasa ne walabanul adami fi hali hayatihi tahir nonan mutum dan adam a yayin a halin rayuwarsa tahir mai tsarki ne to taƙidi da da halin rayuwarsa ya fitar da wato wanda ya rasu to idan mutum ya mutu nonansa ba tsarki ba mai tsarki ba ne wannan da'if ne duk da yake kauli ne a cikin mataban malikiya akwai sabani a sahih koda bayan mutuwarsa mutum koda bayan mutuwarsa mace ta rasu mm, mace ta rasu alhali tana cikin shayarwa an zo garin yi mata wanka a nono ya zuba ya taba likkafanin ba za a ce wannan likkafanin ya zama tona jisa sai an je an wanke shi ba wannan nonon mai tsarki ne saboda dukkan abin da yake na mutum mai tsarki ne kuma wannan abu ne wanda yake ya fito ba daga ɗin din najasa ba saboda abin da ake duba wajen najasa kawai yadda yake mu zo mu gani wajen najasa shine al-makhraj mafitar da al-kharij da abin da ya fita din da kuma sifatul khuruj da ya kuma ya fita a wajen mazhabin maliki abubuwa guda uku sune suke haduwa su yi hukunci da najasar abu saboda haka wannan a abin nan da ba ya fito ta gaba ne ko ta baya ba ba harij minas sabilai ne bane ba ta ga ba ta ga ba daga inda ake bawali ba ko inda ake tsuguno ya fito da haka da ya fito daga jikin nono wannan bai wannan shine ya sanya shi ba za a yi hukunci da najasarsa ba daga wani jiki waje wanda yake ba jikin ba inda mafitar najasa take ba daga jiki wala banu mubahil akli tahir haka zalika nonan abinda aka halatta a ci shi ma mai tsarki ne din dabbar da aka halarta a ci a kalbakar kamar shanu wal da awaki da tumaki wal ibil da raƙuma duk wannan su ne bahimatul an'am dabbobin gida dukkaninsu mubahatul akil ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya a cikin hadisin uraniyin waɗanda suka zo cuta ta kama su ta madina manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su je su sami iblis sadaka raƙuman sadaka su rinka shan nonon raƙuman da bawalin raƙuma to kaga nassi akan nonon raƙuma wanda yake shine shahid din ya nuna kan cewar tsaharar ta tsarkin suna da asali daga abin nan suna sahihiyar suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika bawluhu wa raji'uhu haka zalika bawali da bayan gida na ma'akulin laham abinda dabbar da ake ci saboda haka bawalin awaki da shanu da raƙuma ba na jasa ba ne jisa na annabi sallallahu yana yin sallah a wajen a turken a inda a inda daure awaki an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam usalli fi marabidil ghanam qala salli fi marabidil ghanam in yi sallah inda ake daure awaki yace kai sallah usalli fi mawatinil ibil ne sallah inda ake daure raquma yace la to amma illar a hana shi sallah a wajen inda ake daura raquma inda suke fi mabarikil ibil kai inda suke abin nan sun inda suke kwanciya yace kada kai illar a nan wajen ba dan najasa bane illar ba din najasa ne don wata illa ce daban shi sa malamai suka tafi suna neman illar domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ma uraniyin shan bawalin raƙuma saboda haka inda najasa ne da zai zama kan cewar ba a halatta ma waɗansu su sha bawali ba tunda bai halatta mutum ya sha najasa ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'ith najasa ko khabith ya daga cikin khaba'ith annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haramta mana shan khaba'ith yana haramta mana cin najasa saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini a sha bawalin raƙumi domin neman magani wannan ya nuna kan cewar bawalin raƙumi ba najasa bane wa bitali aka da shi da kuma hadisin salla a marabidul ghanam wato inda ake turken awaki wannan ya nuna akan cewar dukkan abinda ake cin namansa to bawalinsa da bayan gidansa bai zama to najasa ba malam ya taghadda bi najis matsawar bai zamanto wannan dabbar tana rayuwa akan cin najasa ne, ita ce wanda ake ce ma aljallala dabbar da take cin najasa wannan akwai saɓani a cikin matabar malikiya akan ta shi yasa nan kawai ya kawo istifna bai yi bayanin mai hukuncin ta ba wasahe dabbar da take cin najasa dabbar da take cin najasa a idan dai ba an ga alamun najasar a cikin in ba an ga wato tasirin bawalin nata ko bayan gidan nata da shi najasar da take ci ba to ba za a ɗauka a kan cewar yana za a yi hukunci a kan tsarkin a kan bawalin da kuma tsarkin bayan gidan waɗansu ma suka ce mutlakan sawa'un an ga tasirin ko ba a yi tasiri waɗansu ma suka ce a sai an ajiye ta kwana uku idan aka ga dabba tana je kamar kaza kaza an san akan samu kaza akan samu kaji musamman kajin gidan gona din nan za ga sun je idan ƴan uwansu kaza ta mutu je ta ci je ta ce suna ci to wannan kazar ta zama to jallala mai cin mushi to waɗansu malamai wanda yake wanda yake kuma wannan kaulin shine mafi sauki sun ce ba za a yi itibari da wannan ba saboda ita najasa tana istihala jasa ce yayin da take ci amma ta shiga cikin jikinta za ta canza ta zamanto wani abu daban to kuma idan ta yi bayan gida kamar yadda bayan gidan wanda bai ci jasa ba haka su za su ba za a ga tasiri ba saboda jikinta ya canza abubuwan da ke cikin najasa ya kakkarya shi saboda ka tamkar giya ce a kwarara mata ruwa da yawa har ya zama tokancewa an karya ta zama tokancewa ba ta ba ta sifar bugarwar ya fita daga gare ta komai yawanta to ba za a hukunci ba za a hukunci da najasar ta ba bisa wannan ka'idar na istihala suka ce aljallala eh, kaza an tarmanto da wannan hukuncin za a ci kuma abin nan ba za a ɗauke ta akan cewar bawalinta da bayan gidanta najasa ba ne waɗansu kuma suka ce sai an aji ta tayi kamar kwana uku ko abin da ake gani lokacin nan ta kasayar ta fitar da najasar daga jikinta wannan istihsani ne da suka yi amma ƙauye na farko na cewa al-istihala wato canzawar najasa yana tasiri a kanta shine yafi kuma shine yafi sauki musamman ganin yadda yanzu ake kiwon kaji idan ka ce za wajen kiwon kaji idan ka ce koyaushe sai kana bi ka ga wata kaza ce ta zo ta ci mushe sannan ka zo ka tattare suka je ka ajiye su waje ɗaya hmm? akwai haraj a cikin wannan kuma shari'a ta zo da raf'ul haraj al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk inda ka samu abin nan in ka samu tsanani in yazo to zai kawo sauki eh, eh, al-amru eh, menene da kuma suke cewa al-amru idza baqat tasa duk yayin da al'amari in ya takura to za ka ga yalwa za ka ga wato yayewa ta zo so haka wannan kaulin musamman dai wanda yake babni ne akan ijtihadat na malamai a wannan kaulin shine yafi sauki dacewa da maqasidish shari'a wallahu ta'ala a'lam wa labanu ghairiha tabi'un li lahmihi nonan wanda nonan wato dabba wadda take ba a halatta cin namanta ba idan ka ce koyaushe sai kana bi ka ga wace kaza ce ta zo ta ci mushe sannan ka zo ka tattare suka je ka ajiye su waje ɗaya akwai haraj a cikin wannan kuma shari'a ta zo da raf'ul haraj almashaqqatu tajlibu at-taysir duk inda ka samu abin nan inda ka samu tsanani in yazo to zai kawo sauki eh, eh, al'amru eh, menene da kuma suke cewa al'amru idza baqa tasa duk yayin da al'amari in ya takura to za ka ga yalwa za ka ga wato yayewa ta zo so haka wannan kaulin musamman dai wanda yake babni ne akan ijtihadat na malamai a wannan kaulin shine yafi sauki dacewa da maqasidish shari'a wallahu ta'ala a'lam wa labanu ghairi a wato jakuna jakunan gida nan ya tafi akan abin da yake shine shine masaban malikiya wanda yake yana ɗaya daga cikin abin da malikiya suka kade ta da shi na haramcin cin naman doki wanda yake wannan yayi karo da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai sun zo da ya nuna halaccin cin naman doki don haka wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke masu rauni a matabar imam malik da suka haramta cin naman doki saboda haka doki ba ba abin nan cin namansa ba haramun ne a bisa sahihiyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisai da dama sannan amma albigal walhamir alfadari da kuma jaki su suna nan a cikin asal na haramcin su musamman jaki saboda hadisin da muka ambata na yakin khaibar kuma alfadari shi ma nau'i ne na jaki din don haka tunda su bai halatta a ci ba to nonansu shi ma kamar yadda su yake haramun nonansu shi kuma na najasa ne wa ma kuriha aklu lahmihi kasabu falabanuhu makro abinda kuma ya zamanto cinsa makruhi ne kamar wato dabbobi na daji kamar kura ko kyarkeci ko abin nan siyaki dai wadda take dabba wadda take mai farauta su ne asiba to makruhun akl a wajen imam malik cin su makruhi ne amma a sahih cin wayannan dabbobi haramun ne tunda kamar yanda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama akli kulli dhi adhi mihlabin min at-tayr wato jakuna jakunan gida nan ya tafi akan abin da yake shine mashu shine masaban malikiya wanda yake yana da cikin abin da malikiya suka kadaita da shi na haramcin cin naman doki wanda yake wannan yayi karo da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai sun zo da ya nuna halaccin cin naman doki don haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke masu rauni a matabar imam malik da suka haramta cin naman doki saboda haka doki ba ba ba abin nan cin namansa ba haramun bane a bisa sahihiyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisai da dama ah, sannan amma albigal walhamir alfadari da kuma jaki su suna nan a cikin asal na haramcin su mutum ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'amuhu illa an ya kuna maita dukkan ban samu wani abu daga cikin abin da aka yi wahayi gare ni ba Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda yake haramun illa wannan abubuwa kaza saboda haka kaga in banda wanda aka faɗa shine naman alkhinzir da abin da aka yanka ma gumaka wanda da aka ambata a cikin nan suratul an'am in banda su duk sauran halal ne to imam malik yana kan wannan shi to amma tun daga wannan hadisin ya zo sai in ce to makruhi ne ba zai bai ce ba shi da karfin ya ce a ba za a yi aiki da wannan hadisin ya shafe hukuncin wannan aya to su kuma sauran jumhur suka ce ai aslan wannan wani sabon haramci ne ya zo domin Allah maɗaukai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda manzan Allah ya haramta sallallahu alaihi wasallam kama abinda Allah ya haramta yi saboda haka dan alkur'ani ya ce wannan shine kadai halal a wannan shine kadai haram sauran ku duk halal ne shi kuma yazo ya ƙara wani cewa shi ma haram ne sai mu yadda alal ra'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa hmm. su kuma sauran malamai suka ce a'a ai ma in ma aka ɗauka haka shi ita ayat da ta ce dukkan sauran abubuwa halal ne in ban da waɗannan to nufi sallallahu alaihi wasallam sake kawo waɗansu haram sai a sake fitar da su daga cikin sauran gayarsa shine takhsisul am a wajen malaman usul hmm? shi kansa al'am wanda ba a yi tafsisinsa ba ana takhsisi ballantana am inda ake tafsisi, min babu aula a yi tafsisinsa a wajen malaman usul to ce idan wato abin da yake makruhul akil cinsa makruhi ne to nonansa shi ma makruhi ne wajen amfani da shi wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ila kadhubabi wan namli wad dud zahira mushan abin da yake ba shi da jini mai gudana a jikinsa a cikinsa kadhubab kamar kuda wan naml da kiyashi wad dud da kuma tsutsa zahira masu dukkan suna da tsarki wato idan abu wanda yake mushi dabba iri biyu ce akwai malahu shi kansa al'am wanda ba a yi tafsisinsa ba ana tafsisi na am inda ake tafsisi min babu aula a yi tafsisinsa a wajen malaman wasu to ya ce idan wato abin da yake makruhul akilcinsa cinsa makruhi ne to nonansa shi ma makruhi ne wajen amfani da shi وميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب والنمل والدود ظاهرة mushen abin da yake ba shi da jini mai gudana a cikinsa kan zubab kamar ƙuda wannan da wadud da kuma tsutsa tahira masu dukkan suna da tsarki wato idan abu wanda yake mushi dabba iri biyu ce akwai malahu nafsu sa'ila mai jini yana kwarara a jikinsa akwai kuma malai sallahu nafsun sa'ila wannan tafsir ta da irin sauran waɗannan abubuwan tana da sauransu dukkaninsu idan mushensu in aka samu mushensu ya fada cikin ruwa to wannan ba zai tasiri akan ruwan ya mai da shi na jasa ba domin an yi hukunci da tsarkinsu wannan shine matabar imam malik sabanin matabar imam abu hanifa haka zalika shine matabar sabanin matabar imam shafi'i eh, haka matabar imam ahmad ma suke akai cewa suna da tsarki dalili kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin abi huraira ya ce waka waqa'a adh ina fi ina'i ahadikum falyamlaq falyamlaqhu hmm? ah, fa inna fi فإن في أحد جناحيه wa وفي الآخر دواء شفاء yace idan kuda ya fada cikin abincin ɗayan daga a cikin ruwan shan ɗaya daga cikin ku to ya falyaghmisu ko falyaghmisu ya nitsar da shi a ciki domin a cikin fuffukensa ɗaya akwai cuta a ɗayan kuma akwai waraka to haka wannan an san cewa idan in ka nutsar da kuda cikin ruwa kudan nan zai mutu ko ba zai mutu ba ko cikin madara ko cikin nono kudan zai mutu amma kuma kaga ba ce ka zubar da ruwan shan ba wanda ya nuna kan cewar ba zai najasar da ruwan ba ba zai mayar da ruwan najasa ba tunda da zai mayar da ruwan najasa ba za a ce ka tsoma shi ciki ba sannan kai amfani da ruwan to daga nan ne malamai suka ɗauki ka'ida cewa irin waɗannan dabbobi ba su da ba za a hukunci da najisar su ba haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake shi ma hadisi ne mauquf daga abdullahi dan umar amma hukuncin yana da hukuncin dauka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yace uhillat lana almaytatan wa daman an halatta mana mushe biyu da kuma jini guda biyu ya faɗi dangane da mushe guda biyu din Eh, ya faɗi al-samad wal jarad ko hmm? da kifi da da kuma fara to fara ma ita ma tana daga cikin wannan insect kwaro ce la nafsa laha sa'ila tunda an halatta ta gashi kuma a halin mushe ya zama dukan cewa kaga an yi hukunci da ta don haka duk wani abu wanda yake a cikin irin wannan ajin na dabbobi waɗanda suke ba masu jini ba wato ba mammals ba abin nan ba ba masu kashi ko vertebrates da ake cewa in dai suka zamanto irin waɗannan ne waɗanda suke ba da kashi to su mushen su ba a yi masa hukunci da kan cewar najasa ne bal mai sarki to wannan ya gama da bayyana mana abinda suke al-tahira al'ashiya a wannan ba ya yi hasar ba ne ba su ne iyakarsu mm, ba al'asal a cikin dukkan abubuwa a tsahara sai ka samu abin da ya nuna dalili akan najasa asali tsahara ne in banda wa'annan wanda aka ambata saboda haka yanzu dukkan wani abu wanda yake jami za ka yi hukunci akan cewa tsahir ne fetur tsarki gare shi diesel yana da tsarki mm. abin nan a dukkan wani abu wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya halice shi a haka in dai babu sababin tahara, an bai da babu sababin najasa da ya same shi to asalin sa ne hmm. dalili ko shine Allah maɗaukakin sarki ya ce huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta a gare ku abinda ke cikin ƙasa baki ɗaya. Imam al ya ce, wannan ya nuna cewa al-asl a cikin abubuwa shine at-tahara shine asali a cikin dukkan abubuwa saboda ka baka hukunci akan cewa wani abu najasa ne har sai ka samu dalili da yake nuni akan najasar tasa sai ka samu wani dalili wanda yake nuni akan najasar tasa wanda yake al'ayanin najisa wanda za mu karanta yanzu shine za su nuna mana irin abubuwan da suke sa ake hukunci da najasar abu hmm. wajen ruwa ai mun yi an cewa in dai ba ruwa ba in ban da ruwa ba abinda ake kawar da ba abinda ake yin tahara da shi kuma su fetur da gas sauransu in suka bata ruwa hukuncin su hukuncin ruwan da ya zama to ya jirkita da mai sarki ne za a iya amfani da shi kan harkoki amma ban da harkokin ibada faslon fasali na biyu a cikin wannan babi maitatul adami ghairul ina najisa a gawar mutane gawar ɗan adam in ba annabawa ba na jasa wannan ƙaunin aka yi tafi a kai amma ƙauli ne wanda yake hatta a cikin mataba a da'ifi ne ba shi da ƙarfi wato ma'ana idan mutum ya mutu gawarsa gawar ɗan adam na jasa ce in dai ba gawar annabawa ba gawar annabawa su ne kaɗai masu sarki amma duk wani mutum in ya mutu to gawarsa na jasa ce don haka in ka taɓa gawar sai ka yi wanka wannan ƙaunin da'if ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salla ga suhail a sahal wa suhail ibnai bai ba su su biyu yan uwa ne ƴaƴan albaiba aka shigo da su cikin masallaci ya musu salla inda gawar su jasa ce ba za a shigo da su cikin masallaci ba wannan shine babbar hujjar jumhur babbar hujjar jumhur akan cewa mushen dan adam ba a mushen musa wato gawar dan adam ba najasa bace kuma manzo kuma hadisin abi huraira da riwayar innal mayyita la yanjus yazo a riwayar abdullahi dan abbas na wannan hadisin innal mu'mina la da ake yin tahara da shi kuma su fetur da gas sauransu in suka bata ruwa hukuncin su hukuncin ruwan da ya zama to ya jirkita da mai sarki ne za a iya amfani da shi kan harkoki amma banda harkokin ibada faslun fasali na biyu a cikin wannan babi mai tatul adami ghairul anbiya jisa gawar mutane gawar dan adam in ba annabawa ba na ce wannan kaulin aka yi tafi a kai amma kauli ne wanda yake hatta a cikin mataba a da'ifi ne ba shi da ƙarfi wato ma'ana idan mutum ya mutu gawarsa gawar ɗan adam na jasa ce in dai ba gawar annabawa ba gawar annabawa su ne kaɗai masu sarki amma duk wani mutum in ya mutu to gawar sa jasa ce don haka in ka taɓa gawar sai ka yi wanka wannan ƙaunin da'if ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ga suhail ibnai sahal wa suhail ibnai albayda su su biyu yan uwa ne ya'yan albaiba aka shigo da su cikin masallaci ya musu sallah zalika albargot shine kuɗin cizo a wajen ibn al daga cikin malaman malikiya wama ubina min al-hayy aw al-mayyit mimma haya Kalkarni wal azmi wal dhufri wal jild najis dukkan abinda aka yanke shi daga jikin abin da yake da rai ko kuma daga jikin abin yake gawa daga jikin abin yake ya mutu mimma tahulluhu al-haya wanda yake rayuwa tana kasancewa a cikinsa, sa kal kamar ƙaho wal da kashi wal zufri da farce wal jirgi da fata na jisunto shi ma na jasa ne wato abubuwan da ke jikin mutum iri biyu ne akwai abin da yake da hayatu numu da kuma abin da yake da hayatu ro. hayatu numu ne za ga yana da rai don za ga yana yana yana tsawo yana karuwa kamar gashi gashi ka sanya yana da rai inda za ka gashi yana karuwa yana tsoho haka zalika farce samansa shi ma yana karuwa to amma rayuwarsa ba rayuwar da ake ce ma hayatu ba ce ba rayuwa ce ta rai ba tunda idan ka samu gashin mutum ka yanke ba zai ji ba ba kamar ka kama fatarsa ba ce ka yanke ko yana da cindo ka ce za ka kama cindon ka yanke ciwon nan zai ji to shine malamai suke bambancewa tsakanin abin da a mata kulluhu haya abin da suke nufi ai wanda yake za a ce hayatuhu hayatu ruh ransa wato rayuwar da ke ciki rayuwa ce ta rai ma'ana akwai ihsas akwai shu'ur akwai ji akwai feelings akwai feelings a wani abu duk abin da yake yana jikin mutum wanda in aka ce za a yanke shi daga jiki zai ji zafi yana da feeling a wajen to yana da hayatu ruh a wajen shine ya bada misali kalqarni kamar kaho haka kaho na daban aka yanke sai ga hatin jini hmm? wal azmi da kashi wal dhufr da fa ko farce ne aka cire farcen mutum gabaki daga asalinsa sai yayi jini wal jild da fata to dukkan waɗannan najasa ne saboda haka da za a cire kaho na dabba wannan kahon najasa ne haka zalika fata da za a yanke najasa ne haka zalika ballantana abin da suke yi a da a zamanin larabawa wato idan aka ga dabba tana da kitse aka ga dabba tana da kitse a abin nan a akuya ko dan taure yana da kitse sai a ji a sami inda kitsen yake a wajen a abin nan a duwaiwan sai a yanki, sai a je a abin nan in aka yanki a cire fatar sannan sai a je a yi romo da shi a ci abinci to shine shine da annab sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya hana su da tozan ko tozan raƙumi shi ma sai a yanke domin a je a ci duk a bukata ce take sanya wannan to shine aka yi hukunci kuma da cewa abin da nan da aka cire tunda haramun ne to shi ma kuma hukuncin sa ya zama hukuncin najasa tunda annab sallallahu alaihi wasallam ya hana su sai haka to dan haka duk wani abu wanda yake na jikin mutum wanda aka yanke duk abin da yake yana jikin mutum wanda in aka ce za a yanke shi daga jiki zai ji zafi yana da filin a wajen to yana da hayaturo a wajen shi ne ya da misali ni kamar kaho haka kaho na dabban aka yanke sai ga hatin jini hmm? wal azmi sallah da wannan ba za a ce sallah yana dauke da najasa ba haka zalika gashi ba za a ce yayi a ah, sallah da najasa ba sai dai kawai ta babin dauɗa bai kamata ba a masallaci ya zama tukan cewa a jefar da irin wannan ta babin dauɗa ba ma ba ta babin jefar da najasa ne a cikin masallaci ba tunda rayuwar da ke ciki ba da rayuwar da ke cikin waɗannan a wato juz'ai na jiki ba rayuwa ce wadda take hayatu ba rayuwar rai ba rayuwa ce dai kan cewa dai kawai yana sadu da sallah da najasa ba sai dai kawai ta babin dauɗa bai kamata ba a masallaci ya zama tukan cewa walabanul maita wa muharramul akil. كالخنزير والأتان وبول الجلالة ورجيعها وكل ولد أطفيني أكل نجسة ولبن الميتة هكذلك نونا wato abin gawa abin da gawa da ta mutu kamar mace 'yar adam in ta mutu nonanta na jasa ne wa muharramul akil da kuma wa muharramil akal da nonon abin dabbar da aka hana a ci kal khinzir kamar al khinzir wal atan da jaka dukkaninsu nonon waɗannan dabbobi guda uku duk da kuma duk wani wani abu wanda aka haramta cinsa duk wani abu wanda aka haramta cinsa to nonon sama jasa ne wa bawlil jallala da kuma bawalin dabba da take cin a najasa dabba da take cin najasa to bawalinta shi ma najasa ne wa raji'uha da bayan gidanta wai ya kullu hayawanin yasta'milu an-najasa sai fassara mana me ake nufi da aljallala shi dukkan dukkan dabba da take rayuwa akan najasa wal bawl wal azratu min al-adami ghayra fadalati al-anbiya haka zalika bawali da bayan gida min al-adami daga dan adam shi ma najasa ne wannan na bawali abu ne wanda yake sananne ne bil ijaba ba wanda ya saba akan al-bawl wal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayar da bakawai yazo yayi bawali a gefen masallaci yace a zuba guga na ruwa domin a tsarkake wajen in ba tsarkake in ba inda ba najasa bane babu bukatar a ce za a tsarkake shi saboda haka bawali najasa ne wannan babu wanda ya saba anan haka za al'adira um, da bayan gida sai dai taba'an a cikin bawali din wannan ko bawalin sawa'un na mace ne ko na namiji na babba ko na yaro sai dai in bawalin na karamin yaro ne in na ƙaramin yaro ne wanda bai sha nono wanda yake bai so cin abinci da kansa ba namiji yaro namiji shi wannan an sauƙaƙa wajen tsarkake shi in ka kwarara ruwa shi kenan ba sai ka cuccuɗa ba kamar yadda ya zo a hadifin a na mace kuwa shi ko da komai in ta yi bawali sai an wanke shi sosai amma na yaro an yi ruksa akan wannan ya ce gaira biya, ban banda bawali da bayan gidan annabawa wannan na rasa dalili akan wannan illa hadisai da aka kawo wanda suke dukkan hadisan gaskiya akwai magana a kansu akwai hadisan ummu aiman cewa cikin dare ta tashi sai ta ga bawalin sai ta tana shafawa sai ta ga wani ƙoƙo ta ga alama kamar ruwa ne sai ta ɗauka ta sha ashe bawalin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kashe gari da ta gane haka ta gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ba za ta saki ciwon ciki ba wannan hadithin ibn hajar ya kawo riwayoyin hadithin a cikin talhis al-habir amma da ya yi ishara akan raunin riwayoyin haka zalika da shan jinin da abdullahi ibn zubair aka rawaito ya sha jinin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma na abu abu taiba mai kaho wanda yake ma'anar sallallahu alaihi wasallam kaho da ya masa kaho ya je zai zubar da jinin ya je zai zubar sai ga kasa ta dare sai sai ga kasa ta dare sai ya shanye jinin duk wannan hadisai din akwai magana akan ingancin su to amma wannan idan nan hadisai sun inganta wannan zai zama kan cewa dalili na hukunci akan fahara to amma abin mamaki shine kan cewa ban ga imamu suyuti a cikin littafinsa al-khasa'is khasa'isul kubra ya ambaci wannan yana daga cikin khasa'is din annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa wato al-khasa'is sune wato littafi na imamu suyuti yayi wanda duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi a cikin mutane zai ambace shi to in kwada haka ne wannan hukuncin da zai ambace shi tunda abu ne wanda yake yana daga cikin hususiya ba za ka kiyasan annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ba amma ta'amulin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen a mu'amala da bayan gida da bawali shine ta'amulin sauran al'umma baki daya idan zai je bayan gida Anas kamar yadda Anas ya shi da wani yaro wanda yake makamai a kusan sa'ansa a shekaru in annabi sallallahu alaihi wasallam zai je bayan gida sa su bi shi da goran ruwa da kuma abin nan za karamin mashi mm. sannan sai su ba shi ruwan ya yi ja'i ya yi tsarki idan ya yi bayan gida ko in ya yi bawali haka zalika hadithin mughira ta bin shu'ba da suna dawowa da suna tafiya yaki shi ma da ya keɓance a gefen hanya haka zalika hadithin usama lokacin da ake dawowa daga makka daga arafa kafin aje muzdalifa lokacin da suka tsaya ya keɓance ya karɓi ruwa ya istinja sannan ya alwala to wanda suke cewar wa'annan wa'annan wanda suke cewa wannan hukunci ya tabbata sai sai ai duk wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya domin tashri'i ne domin ya shar'anta mana domin ya nuna mana cewa haka ake amma ba wai dan abin ya zama to wajibi ne akan sa ba bal akan sa mustahabbi ne ta babin tashri'i eh, wannan yana buƙatar dalili gaskiya wallahi ta'ala alam kuma da yawa daga cikin malamai sun yi shiru wanda kawai suke magana akan wannan wanda na gani sun yi magana akan wannan daga malaman malikiya sai malaman shafi'iyya alhanafiya ban ga wani nassi daga gare su ba wala alhanabila wala a cikin daidai gwargwado abubuwan da na bincika na rubutun Sheikh Al-Islam Ibn taimiyya da Ibn Qayyim shi ma ban ga magana akan wannan ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke ike bukatan karin bincike akan wannan <clears throat> wa min muharramil akl wa haka za wato bawali da bayan gida daga abin da aka haramta cin namansa wa makruhihi ko abin da yake cin namansa yake makruhi kasabu'i kamar wato dabbobin namun daji wa dhi'ib wannan namun daji abin da ake nufi zaki da da musa da sauransu wa dhi'ib da kura walƙaihu wa sadid da ruwan ciwo ruwan ciwo mara kauri wasadid kuma shine wanda yake mai alqaih shine ruwan ciwo wanda yake mai kauri wasadid shine wanda yake mara kauri din tunda ruwan ciwo din ma iri-iri ne wanda za ka gan shi haɗe da jini da ruwa fari haka waddamul masfuh min al'adami aw ghairihi da jini wanda yake bin wuka daga dab daga dan adam ko waninsa jini wanda yake bin wuka ma'ana jini wanda yake jikin jijiya wanda yake fara a cikin jijiya wanda in ka yanka mutum zai wanda in ka yanka shine wanda yake zai buka sabanin jini da yake cikin tsokan nama jinin da yake cikin capillaries jinin da ke cikin wato manya-manyan magudanan jini vein ne wanda yake haramun nan amma jini wanda yake a cikin ƙananan jijiyoyi yana cakuduwa da nama jinin capillary shi wannan ba jini shi wannan ba haramun bane ba najasa bane shi sa aka ce audaman masfuha aka kayyade jinin da cewa al masfuh wanda yake ake kwararar da shi saboda haka kamar idan mutum ya ji ciwo jini yana zuba wannan jinin na jasa ne amma kamar da za a yanka a rago a wanke jinin in aka zo wajen fiɗa duk jinin da yake na wannan na fiɗa bayan an wanke jinin da aka wanke duk jinin da yake na fiɗa wannan jinin ba na jisa ba ne don ya taɓa jikin mahauci zai tashi ya sallah tare da rigarsa ba wani abu tunda ba musfuh ba ne dalili shine jinin da aka da haramcin sai zo shine addamul musfuh a waɗansu malamai sun tafi akan cewa babu jinin da yake najasa in ba jinin haila ba dukkan sauran jini ba najasa ba ne saboda annab sallallahu alaihi wasallam ya nasi ya zo akan jinin haila kamar yadda ya zo a hadithin asma an tambaye shi akan jini idan yake cewa hidana yusibu thawbuha min damil haid ɗaya daga cikin mu jinin haila yana samun tufarta yaya za yi sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata tahuttuhu thumma taqrusu thumma taqrusuhu thumma taghsiluhu bil ma ko kuma tahuttuhu thumma taqrusuhu wa tanbahuhu thumma tusalli fi ta kankare shi da farcenta sannan kuma ta cuccuɗa shi da wuta da ruwa sannan kuma ta yayyafa ruwa ta daure shi da ruwa sannan ta yi sallah a ciki to inda ba dan najasa bane ba za a umarce ta yi wa'annan abubuwa ba to jinin haila jinin nifasi shi ma hukuncinsa yake to waɗanda ba wannan ba fa shine jini wanda yake na dabbobi wannan waɗansu malamai suka tafi akan cewa ba na jasa ba ne dalilinsu shi ne cewar akwai wannan kisar sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya musu musu gadi yana karatu cikin dare a cikin sallah aka harbo shi aka harbe shi da kibiya ya ci gaba da sallarsa ga jini yana zuba sai da yakan cewa ya zuba jini ya yi yawa yana nema ya suma sannan sai ya gaggawa ya karasa sallar ya tashi yan uwansa aka ga abin da ya same shi to idan da kamar a ce wannan jini din najasa ne da ba zai ci gaba da sallah ba kuma tunda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ikrari akan wannan ya ya tabbatar da shi akan wannan haka zalika <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a Ka'aba suka ɗauko abin nan a hanji da jini da mahaifa na wata rakuma na wata takuwa aka zo aka ɗora a kansa fatima radiyallahu anha ta zo ta ture abin daga jikinsa ba a ruwaito kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke sallarsa ba bal ya ci gaba da sai da ta kawar da abin yana sujada sannan ya ci gaba da sallarsa har ma yayi addu'a ga ya mummuna addu'a ga wanda suka yi masa wannan to duk wayannan suka ce wannan dalilai da suke nunawa akan cewar jini ba najasa bane wanda yake kawai najasa shine jinin haila to jumhur kuma sun tafi akan zahirin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya bayyana haramcin addamul masfo jini wanda yake abin kwararwa tunda ko an haramta shi ya nuna kan cewa aininsa ba tsarki ba najasa bane don haka suka tafi akan najasarsa wanda ke wannan shine fasaban jumhurin malamai daga cikinsu al'immatul arba'a malik da abu hanifa da shafi'i da imam ahmad rahmatullahi alal jami amma za mu tsaya a kan wannan gabar saboda ina ganin lokaci ya yi sai mu tashi daga za mu sake koma za mu mu tashi daga za mu sake koma a kan wannan gabar za mu tashi in Allah ya kai mu mako mai zuwa صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wani dan uwa yana tambayar me ingancin hadisin da ya ce duk wanda karatun alkur'ani ko zikiri ya shagaltar da shi har bai roƙi Allah ba Allah zai bashi abin da ba a ba bawa mai addu'a ba a wata riwayar za a shi abin da yake so da wanda bai sani ba a gaskiya ba zan iya tuna hukuncin wannan hadisin ba amma na taba ganin wannan hadisin da maganar malamai akai saboda haka in Allah da in ban manta ba mako mai zuwa ah, zan amsa maka wannan tambayar insha Allah wannan kuma ya ce shin mutum ya halatta idan yayi sujada yi istighfari bayan tasbihin da ake yi domin neman gafara da falalar Allah subhanahu wataala kwarai ya halatta bal yana daga cikin sigogin da suka zo ma na tasbihin sujada kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka saukar masa da idza a nasrullahi wal fath sai in yi sallah ya rike cewa subhanakallahumma ah, subhanakallahumma rabbana wa allahumma ighfirli ya ta'awwalul qur'an yana aiki da abin da aka faɗa a qur'ani wato in yi sujada da ruku'u sai ce subhanakallahumma wa bihamdik allahumma rabbana ighfirli ah, subhanakallahumma subhanakallahumma wa allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana wa allahumma ighfirli na'am haka yake subhanakallahumma rabbana wa allahumma ighfirli kaga yana neman gafara kenan a ciki saboda haka ya halatta babu laifi a cikin wannan wannan kuma dan uwa ne da yake so a yi masa addu'a saboda Allah ya bashi nasara a cikin jarabawa Allah madaukakin sarki ya baka nasara da dukkan sauran yan uwa musulmi da suke da wata bukata Allah ya biya mana bukatun mu baki daya sannan wani yana tambayar me yaya masu kiwon kifi da mushen kaji eh babu laifi ai kamar yadda aka ruwaito kamar yadda bisa wannan maganar na cewa al’istihala inda wannan ƙa'idar ta istihala ya nuna kan cewa babu laifi ya zamanto kan cewar dabba an ciyar da ita daga abin da yake kamar daga abin da yake daga mushe saboda najasar za ta yi mata istihala ta canza ta zamanto ba najasar ba wannan malaman malikiya sun yi nasi akan wannan saboda haka don haka ne ma suke bambance suke nuna kan cewa amfani da najasa akwai surorin da ake halatta amfani da najasa daga ciki shi daga ciki shine wannan don haka ne ma aka halatta amfani da najasa wajen shayar da ruwa wajen amfani da shi a kamar taki wajen noma za a yi amfani da najasa wajen wannan rigimar a wajen sayarwa ne za ka iya sayarwa wato kamar yanzu wanda suke zuwa suke siyo wanda suke zuwa suke soyo a abin nan mm, jinin shanu daga mayanka in aka yanka jinin sai a bashi ya daskare sai a siyo suna sashi a cikin abincin kaji to in an yi amfani da shi su a gare su su ba na jasa ba ne su dabbobi din su a gare su su ba a tunda su ba haramta musu mu aka haramta mu cin jini masu ba haramta ba haramta musu cin jini ba to amma ya halatta a yi cinikin tunda an haramta cinikin su a a mushe da cinikin mushe wajen tali cinikin jini kamar yadda ya zo a hadithin jabir na Allah ya la'anci Yahudu. yayin da aka haramta musu cin mushe sai suka je suka yi amfani da abin nan da aka haramta musu cinikin za aka haramta musu cin kitse sai suka je suka canza shi suka zuwan yadda shi suke amfani da suka ci farashinsa suka rinka sai da shi ta wani hanya ba su ci ba amma sun ci farashinsa to wannan shi ne abin dubawa amma kifi din ya zama to an yi masa kiwo da wannan babu laifi a cikin haka sannan wannan yana tambayar ne fa'idar hotunan masallaci da aka saka a gaban liman suna baya ya eh, to wannan a ɗan'uwa uwa sa'idu mai ɗaukan hoto ya ce idan aka saboda yadda wajen yake da farin fanti idan aka zo wajen ɗaukan hoton sai ga baki ɗaya hoton sai ya baki kiran ba a gani saboda haka kamata a sa ko dai a sa wani kyalle ko a sa wani hoto hmm, to ba a sami kyalle ba sai aka samu hoto don haka idan an samu hoto din tunda akwai hotunan mutane tunda akwai hotunan mutane to za mu canza da ba hotunan mutane ba amma don an sa hoton masallaci a illar hoto a cikin masallaci da abubuwa na zane da zahrafa a ciki shine shagaltar da hankalin mai sallah kamar yadda ya zo a hadithin kiram na na Aisha radiyallahu anha amma ba wai shigar da hoton masallaci din zai zama to kamar ka shigar da gunki ne cikin masallaci ba na'am ah, sai kuma tambaya ta karshe menene hikimar wanke fitsarin mace in ya taba suturar mutum a hannun yaro ma ana wankewa sai dai cuccuɗawar na mace malamai sun faɗi fuskoki da dama da dalilin yin haka waɗansu sun ce dalili saboda a asali hannun yaron ma kamata ya wanke a cuccuɗa to amma saboda ƙa'idar musulunci ta kawo sauƙi yawanci mutane sun fi ɗaukan 'ya'yansu maza su zauna tare da su a majalisunsu Da haka tun da kusan koshe suna tare da su idan da za a ce koshe kuma suke fitsari sai sun koma gida sun cire kayan an wanke zai zama to an ɗora musu nauyi da yawa saboda haka sai aka sauƙaƙa musu kan cewa kawai su yayyafa ruwa a wajen amma mace tun da ba a cika ɗauko ta ba a fito da ita in wannan abin ya faru to ka koma gida ka wanke wannan shine wani taujihi da malamai suka yi waɗansu kuma suka ce a'a saboda fitsarin mace najasarsa ta daban ce ta fi ƙarfi waɗansu kuma ga su hikimomi daban-daban da aka kawo wanda yawanci idan kaga ana irin wannan to a wani lokaci waɗansu zo ce ta kai duk ku daina wannan wannan illa ce kawai ta ibada haka aka ce mana mu yi don haka mu ake mu mu ce sami ina wa a ba'ana هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك